بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة المرسلات أن سوكر دائتا أمكا دقمانو فوبين سورر bayanin نالكوان أزابا ga masu karyatawa a ranar tafsiri wal mursalati urfa Allah ya rantse da iska wadda take bin juna tamkar gashin wuyan doki fal asifati asfa kuma ya rantse da iska mai tashi da ƙarfi wan nashirati nashra kuma ya rantse da iska wadda take watsa ruwan sama fal fariqati farqa kuma ya rantse da mala'iku waɗanda suke saukowa da abin da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Falmulƙiyati zikra kuma ya rantse da mala'ikun da suke saukowa da wahayi. Uzran aw nuzra suna saukowa da wahayi don yanke wa mutane uzuri a wajen Allah da gargaɗinsu daga azabar Allah. Innama tu'aduna lawaƙi' tabbas abin da ake alkawarta muku na tashin alkiyama da hisabi da ba da sakamako mai faruwa ne babu makawa. Fa'izan nujumu tumisat Idan taurari aka tabiyar da haskensu aka shafe su. Wa idan sama ufurijat. Idan sama ta kyakkeci domin mala'iku su sauko daga cikinta. Wa idan jibalu nusifat kuma idan aka tumɓuke duwatsu daga gurabensu aka dagargaza su suka zama kamar toka wa idan rusulu uqitat kuma idan aka haɗa manzanni a wuri guda na ɗan wani lokaci iyakantacce li ayyi yawmin ujjilat don wani yini mai girma wanda aka jinkirta shi don manzanni su shaida akan al'ummominsu li yawmil fasl don ranar yin hukunci a tsakanin bayi mai gaskiya ya bayyana daga marar gaskiya kuma ɗan aljanna ya bayyana daga ɗan wuta وما أدراك ya يوم الفصل Ya kai wannan manzo me ya sanar da kai ranar sakamako ويل يومئذ للمكذبين hallaka ce da azaba da asara a wannan rana ga masu karyatawa waɗanda suke karyata abin da manzanni suka zo da shi daga wurin Allah ألم نهلك الأولين shin ba mu hallakar da al'ummomin da suka gabata ba yayin da suka karyata manzanninsu ثم نتبعهم الآخرين sannan muke biye bayan masu karyatawa ga waɗanda suka zo daga ƙarshe su ma muka hallakar da su kamar yadda muka hallakar da na farkon كذلك نفعل بالمجرمين to kamar yadda muka hallakar da waɗancan al'ummomin to haka muke hallakar da masu laifi waɗanda suke ƙaryata abin da annabi Muhammad ya zo da shi. ويل يومئذ hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata alkawarin azaba da uquba da Allah yi wa masu laifi. Alam na min ma'in mahin ya ko mutane shin ba daga wulakantaccen ruwa ɗan kaɗan shi ne ɗigon mani muka halice ku ba فجعلناه fi قرار makin. muka sanya wannan wulaƙataccen ruwan a wani wuri tsararre shine mahaifar mace ila ƙwadarin ma'lum har zuwa wani lokaci sananne shine lokacin goyon ciki فقدرنا فنعم القادرون sai muka ƙaddara siffar abin da za a haifa da gwargwadonsa da launinsa da wani hakan madalla da masu tsara hakan mu kenan. wailun yawma'idhin lilmukazzibin hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata ikon Allah alam naj'alil arda kifata shin ba mu sanya ƙasa tana tattaro mutane gaba ɗaya ba ahya'an wa amwata ta tattaro rayayyunsu ta hanyar zama a bayanta da raya ta da gine-gine matattunsu kuma da binnewa a cikinta وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا kuma muka sanya tabbatattun duwatsu a cikinta da suke hana ta girgiza da motsi masu tsawo kuma mun shayar da ku ruwa mai daɗi ya ko mutane wanda ya halicci wannan ba zai kasa tashin ku ba bayan kun mutu. ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asarra a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata ni'imomin Allah انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون za a ce wa masu karyata abin da manzanninsu suka zo da shi ku tafi ya ko masu karyatawa zuwa ga abin da kuke karyatawa na azaba انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ku tafi zuwa ga wata inuwa ta hayaƙin wuta wadda ta rabu gida uku لا ظليل ولا يغني من اللهب babu sanyin inuwa a cikinta kuma ba ta kare ku daga harshen wuta da zafinta. إنها ترمي بشرر كالقصر tabbas wuta tana fitar da tartsatsi kowane tartsatsi kamar girman katon gida yake كأنه جمالة صفر kai ka ce tartsatsin da wutar take fitarwa wasu baƙaƙen raƙon ne ƙirin wajen girma da baƙi. Wailun yawma idhin lil mukazzibin. Hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata azabar Allah. هذا يوم la yantiqun wannan rana ce da ba sa faɗin komai ولا يؤذن لهم فيعتذرون kuma ba za a ba su izinin su gabatar da hanzari ga su ba bisa kafircinsu da miyagun ayyukansu, ballantana su gabatar masa da hanzarinsu. Wailun yawma idhin lil mukazzibin Hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu karyata labarun wannan rana. Hada yawmul fasl jama'nakum wal awwalin wannan ita ce ranar yanke hukunci a tsakanin halittu mun tara ku da al'ummomin da suka gabata a fili guda ɗaya. fa'in kana lakum kaidun fakidun to idan kuna da wata dabara da za ku iya gujewa azabar Allah to ku yi min dabarar mana ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryatawa da ranar sakamako. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun hakika masu jin tsoron ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna cikin inuwar bishiyoyin gidan aljanna masu ganye da idanuwan ruwa masu daɗi masu gudana وفواكه مما da kayan marmari waɗanda suke sha'awar cinsu. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون kuma za a ce masu ku ci daga daɗaɗan abubuwa kuma ku sha abin sha mai daɗi babu wata damuwa a cikinsa saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na daga kyawawan ayyuka inna na najzil muhsinin hakika irin wannan sakamako da muka saka muku da shi haka muke saka wa masu kyautata ayyukansu ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da hasara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata abin da Allah ya tanadar wa masu tsoronsa. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. za a ce wa masu karyatawa ku ci ku ji daɗin duniya na ɗan wani lokaci kaɗan a duniya tabbas ku saboda kafircin ku da Allah da kuma karyatawar ku ga manzanninsa masu laifi ne ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryatawa da sakamakonsu ranar alkiyama. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون kuma idan aka ce ma waɗannan masu ƙaryatawa ku yi sallah saboda Allah sai su ƙin sallar. Wailun yawma idhin lil mukazzibin Hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryatawa waɗanda suke ƙaryata abin da manzanni suka zo da shi daga wurin Allah. فباي حديث بعده يؤمنون to idan ba su yi imani da wannan alkur'ani ba wanda aka saukar daga ubangijinsu da wace magana kuma za su yi imani